Duka ma'aikatan kwantaragi na gwamnati za a fara biyan su a Niger Post a Yamai, haka ma a cikin fadin ƙasa mataki ne da ministan kuɗi na ƙasar Niger ya ɗauka. A cewar babban jagoran ma'aikatar Niger Post Idrisa Kane, wannan tsari yana tare da alfanu da dama ga ma'aikata 'yan kwantaragi. a plusieurs vertus. Wannan tsari da ake kira bankarization na kumshe da abubuwa da dama. Abu na farko shine tantance waɗannan ma'aikata a kuma tsara su. A halin da ake ciki shirin tanada takardun jerin sunaye na biyan albashin 'yan kwantaragi na ɗaukar dogon lokaci sosai. Yana somawa a makaranta ya zo inspection sannan ya iso ma'aikatar ilimi ta jiha kafin ya iso ma'aikatar ƙasa. Wannan kaɗai yana sa a kai har takwas ko goma ga wata kafin a kammala tanadin takardun biyan albashin. A wannan sabon shiri da muka bullo da shi tare da ma'aikatar ministan kuɗi za mu tsara komi ta na'urar zamani ta yadda za a biya 'yan kwantaragi lokaci guda da ma'aikatan gwamnati domin abu ne mai mahimmanci sosai ga 'yan kwantaragin. Anya a yau Niger Post tana da isassun ma'aikata a cikin duka fadin kasa domin gudanar da wannan aikin. Za mu yi gwajin wannan tsari a nan Yamai domin mu shirya sosai. Za a tattaunawa kan kasafin kuɗi na Niger Post na shekarar 2019. A wannan tattaunawa za a taɓo mayan ƙalubalen da Niger Post ke fuskanta, wato kula da sabbin abokan hulɗa ma'aikata 'yan kwantaragi. Za mu tanadi dukkan abubuwan da ake bukata, inda ya kamata a ƙarfafa za mu ƙarfafa, da yake mun san yadda aka rarraba 'yan kwantaragi a faɗin ƙasa, inda suke da yawa sosai, za mu ɗaukar matakai domin komi ya daidai. Menene amfanin wannan tsari na komawa a banki ga jami'an kwantaragi na gwamnati? Daga yanzu za su shiga cikin halin samun albashinsu kan lokaci kuma cikin gaugawa. Wannan shi ne amfani na farko. Amfani na biyu kudaden rike kwantu dala ɗari ne. Idan shiga uku ko uku da rabi ne, dan kwantaragi zai ji a jikinsa, amma dala ɗari ba zai ji ba. Amfani na uku idan mutum na buƙatar sayan ƙananan kayayyaki za mu sauƙaƙa masa. Wato wannan tsari na bankarization zai ba shi damar kasancewa cikin kyau Sous lequel il sera à l'aise.